فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سورة كان رسوم لتفسير القرآن من جرمة أشكين سورة فاطر كراتم الجيا مبالغ عشان آية fadin Allah na madaukakin sarki ma yusrihi Allah lin nas min rahmatin fala mumsika la Allah yace duk abin Allah ya bude wa bayi ya bude wa mutane na rahamarsa fala mumsika la Allah ya ba shi iya riki wannan rahama wa ma yumsik abin kuma Allah ya riki fala musu da rasulun ba'an ba kuma wai bayan Allah da ya ce wa mutane wannan rahama wa huwa sirrin hakim Allah mabuwayi ne ne yake idan har musulmi da ya imani da Allah ya fahimci Allah a haka to musulunci ya yi kuma imani idan mutum ya fahimci duk al'amura gudanar kaiwansu da kawo da dawowansu zuwansu da komowansu duka a hannun Allah su wallahi ba da kare da kira mun karanta ayoyi da yawa irin waɗannan a cikin alƙur'ani wadda duka sako ne suke dauke da shi wa in yanzu kan lafu bi dokai fala ka shi fala bu illa huwa wa in yuridika bi kai fala da li duk abin da Allah ya nufa ba wanda ya ne da Allah to shi ne mahalicin shi ne ubangijin shi ne mai kula da al'amuran baki daya sannan shi ne kanta mahauta shi kadai ba a mutum tare Allah ɗaya kulhuwar lamu ahad ba wani kuma da zai tantanci wani abu na bautar shi allah da kake kaɗaita shi da bautar shi kuma ya wadace ka duk abin da za ka ɗaga a rayuwa ka ga tasirin wani a ciki in ka zurfafa tunani sai ka ga abin na faruwa kuma babu tasirin wancan idan mai gidanka ne baka mota wani ya tsallaki mota shi kuma bai ma san mai gidanka ba a shi kaga ba magana mai gida ba to duk abin da ka daga sai ka ga akwai wani matsayi da wani ya tsaya to in ka juya za ka ga irin abun kuma ba da wani din a wannan wajen kuma wannan abun na faruwa akwai wani abun da zai faru kuma a ce ba Allah a wani. haka rayuwar to shi yasa wanda ya fahimta da zai dauki kaskanci wanda ya dauki wanda ya fahimta da zai wala kantar da kanta akan wani abu ba don wanda kake tsammanin abin sai shi ma Allah ne ba shi mun karanta wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mishi idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah kowace gaba kowace gaba ana ne ita ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da yawa yan bidiya saboda a ɓadda mutane a buɗe ƙofar roƙon wani koma bayan Allah a buɗe ƙofar neman taimakon wani ba Allah ba to sai ai ta kawo ai kai ma kana neman taimakon yan sanda ai kai ma ai kana kiran baya kaji kai ma ai kana kiran polis tun barayi sun kare ka wani ne duka duka shine don dai a ɗauki wannan hakkin Allah a ban yanzu idan ana maganar roƙon Allah ana maganar neman taimakon Allah ana magana ne kan wannan neman taimakon Allah ta ba ta bai karatu da wannan za a buɗe duk abin da Allah ya halatta wadda wani yake da iko a kai jiya muka karanta hadisin bukari da annabi yake cewa na na fatima sallini mimma ma shi ki roƙe ni daga dukiya na duk abin da suke so a shi kenan idan abin mutum zai iya za a roƙe shi shi ma kuma da zai bayar ba sai da izinin Allah amma in akwai bukatar a roƙe shi kuma na da iko a kai sai a roƙe shi wannan kuma ya shiga ƙarƙashin da za ta alƙafa Allah. annabi ya faɗa a hadisi yana cewa wa kabisa yake innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa ruku baya halatta sai wa ɗayan mutane uku oke ina kenan wannan ya nuna za a iya roƙo a wajen wani akan wata bukata ومن يسيرون النبي يقول إن المسألة لا تحل إلا لأهل ثلاثة كروكا أتي مكيكا باي حالتا سيئنكا فانا لا ينفكم ودن المسألولي تو أفادي أكيكي لك إذا متاني أبونا دارك يسي مكاواني يا حالتا أروتس كو يا حالتا أما كان بكاتا يا كاما البركة ولا كروكا أمهم ولما نبي لا كروكا أمهم شيما سيئين دا سيئين دا سيئين دا سيئين jama'a mun gani ana tafiya a mota taya ya wa za a ruka in tayan ta fashe za ka buga wa makalikin ka wayar ya lokaci za ka kira wani shehi ne za ka kira wani waliyi ne wa za ka kira Allah Allah saboda wannan gurbin hakki ne na Allah shi kare ba wadda ya isa ya shigo wannan in ba Allah wa idza ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni Allah na cikin taimakon bawa yana shirye ya taimaka wa bawa in bawa zai taimaki yan uwansa a cikin ga taimakon da ake magana a nan daban ake magana mun da Allah yake wa awon alal birri wa takawa ku yi keniya ai kan abin da za mu iya taimakon yan uwanmu annabi ya ce manista azakun billahi ma'ayyizu duk wanda ya nemi tsarin ya faɗa ku da Allah annabi ya ce ku ba shi kariya in da ku wani ne barayi suka tare shi ko suka shigo ni gida ko da su mai kwasai sai ya nemi ɗaukin ku annabi ya ce ku zai kai masallaci to yanzu wannan shine ake nufi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ashe abinda wani yake da iko a kai an baka dama matukar bukatar abun a kasu wa man sa'alakum billahi fa'ahu annabi ce duk wanda ya gama ku da Allah ya roƙe ku da sunan Allah annabi ya ce ku bari wa man da aka fa ajibu wanda ya kiraye ku zuwa ga walima ko wata gayyata da bata saba ba Allah ba annabi ya ce ku amsa mai wani duk kuna fahimta to yanzu wani ya ce to ai kai ma kana kiran dan sanda jama'a ku fahimta ai ka gane bambancin abin da yake to idan kana so ka zama in wallahi karfi kai Allah shi har kuma sai ka yarda ma yadda Allahu lin nas min rahmatin fala mun laha wa ma yunsik fala mursila lahu min ba'dihi الله آية. نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من ayyuhan nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum Allah ya fitina ni'imomin Allah akan so idan Allah na so ya nutar da kai yana so ya ankarar da kai shi wane sai cika tuna ni'imomin da ya maka in kaji ana tunatar da kai ni'ima to akwai abin da ake so a tsinkayar da ke idan ka gamsu da ni'imomin da aka maka in ka gamsu da ni'imomin da aka maka to ba za ka ji nauyin biyayya ba to a duniya ma gidan kake sai ka mishi mutunci to Allah ba ya gaya maka abin da ya maka kai kuma ka ga irin mutuncin da kake yi kana zagin yaron gidan da kana tsaya maka rubutu kai mutunci dubu nawa kai wa Allah haka ne ka duba abin da kama yaron gidan ka dubi kai abin da Allah ya masa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba mu wuce nan Allah ce ni masallati alaikum ku tuna ni'imomin Allah da ya ni'imtar da su a kan in za ka waiwaya ka kalli ni'imomin Allah ba dalilin da zai sa ba za ka bi Allah ba dalilin da zai sa ba za ka bi Allah ka dubi tun daga halittar halittar ka kalli ka kalle ka ganin ka kawai ya isa ya isar maka da ƙwararre ne ya yi ka mai ilimi ne ka kalli kanka ka kalli dabararka da wayonka da basirarka ka san wajen ya an ƙarshe to ubangiji saboda ya tunatar da dan adam sai da ya dauko mishi lissafi wallahi tun daga digon maniyin da ya yi shi saboda ya nuna mishi karfinsa da ni'imomin ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين من سلالة من طين فتى في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا نعم. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ثم أنشأنا فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين الله يكفي حقيقة من خلقت الأدم دقا أقل تقو خلقت الذي آدم عليه الصلاة والسلام ثم Da allahu nutfatan fi qararin makin Allah ta sai muka ci gaba da halittar dan adam sai daga ruwan mai annabi adam an faro ta daga turba da aka kwaba shi ne ta da allahu nutfatan fi qararin makin Allah ya ce sai muka ci gaba da halittar dan adam daga ikon mani fi qararin makin da muke ajiye shi a wani ma'aji a mintacce mahaifaci ثم خلقنا النطفة على قتل da wannan mani sai muka halicci guda biyu Fa fakalakana al'alakata mudgatar Allah sai ce sai muka halicci tsoka daga wannan gudan biyu. فكلم أن الموت كتم يزهم الله تسير مك أنفه مك حديث كتم هو دعوان السوق فكتون الإزام أنا الله تسير مك ربي كتسوى دنا ثم إن شاء الله مك الآن الله تسير مك هذا الله الله yanzu ba ya gaya maka yadda aka faru abin tun daga annabi adam ba har yadda ya canza daga turbaya na halittar annabi adam aka dawo halittar 'ya'yan annabi adam daga ibin mani لكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah ya yi bayanin yadda ya faro halittar ɗan adam har yadda ya zama mutum to yanzu kuma ya zama mutum Allah kuma sai ya dawo magana a kan rayuwarsa yadda ya yi aure ya haihu ya samu jiko wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine ya samar muku da ku, mata Allah ya samar muku da ku min anfusikum daga ku. bayan an yi ku kuma ba a ce ku je ku nemi dabbobi ku dinga aikuwa da su sai ya samar muku da mata daga jinsin ku mutane sun goma su matan ya samar musu da mazaje daga jinsin wadda ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah ya ce sai ya samar musu daga waɗannan matan ku matan ya samar musu daga waɗannan mazajen ku banina wa hafada ya'ya da jiko sai ce a sabbin yi yu'minun Allah yake yanzu da barna suke ba da gaskiya wa bi ni'matin lahi hum yakfurun sanan da ni'imomin Allah suke su ga kai yadda aka yi ya ba da labarin ga kuma yadda ya samar maka da matarka ga kuma yadda kai ma aka samar maka da 'ya'yanka da jikoki kasan jikoki su gyara ne wa wahabna da ku ishaqa wa yaquba nafila Allah ya ce sai muka ba shi yaya annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ishaq Allah ya muka ba shi yaya ishaq wa yaquba nafila Allah ya muka mai gyara da yaqub kasan haihuwa akwai daɗi wanda ya haihu ya san daɗin ɗan to wanda ba yi da jika kuma akwai ɗanɗanon da bai sani ba eh, kuma duka shi yake gudanar da su ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يحب ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عليما إنه عليم قدير lillahi mulku samawati wal ardi na ga Allah shi kadai mulkin samai da kasai duk abin da ke sama na Allah ne duk abin da ke kasa na Allah ne yakhluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama Allah ko inda ya ga dama da ya fi a cikin ramuna shi ma rakun ganin daman Allah ne ya yi shi a rabu ya haɓa liman ya sha Allah na ba ma wadda ya ga dama ‘ya'ya mata sallah wa ya haɓa liman ya sha ƙulina yana ba da ƴaƴa maza ga wanda ya gada na auyi zaujihun zukuranin wa inasa Allah ta in ya gada ma kuma ya ya musu maza da mata wa yadda aluman ya shawo a kima Allah ya in ya gada ma kuma ya farka ba ta aiki a cikin su duka wanne ne ba mu ba ya habu liman yashau inasa yana ba da ƴaƴa mata zalla ma wadda ya ga dama wa ya habu liman yashau dhukur yana ba da ƴaƴa maza zalla ma wadda ya ga dama aw yuzawwijuhum dhukuran aw inasa in ya ga dama kuma ya garwaya maka maza da mata wa ya yaj'alu man a aqima in ya ga dama ya bar mutum baya haihuwa duka waɗannan ababa da wasu tara ba wadda ke da hannu a kansu idan ba Allah Allah ya ku tuna ni'imomi da na ni'imtar da ku su ya haɗa ni'ima ne ko ba ni'ima ba ni'ima shi yasa kai aure aka ce yi wani saboda yanzu ka sa kafa yanzu za ka fara fahimtar rayuwa haka ne jama'a mun fahimta to ka duba ababen da muke gudanar da rayuwa tare da ni'imomi da Allah ya yi na zahiri da na fama basirarka ita ba a gani yadda muke zaune a nan idan wayo ne wallahi da nufi ya fasa su a zaune da ya yana zaune kana ganin da shi in ba tsoron Allah ba wai tsaban wayo ne ya san yadda zai karbi kudin to ga kuma na الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الأرض الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء إن طلقتم وسخر لكم الفلك لتجري الأنهار وسخر لكم الشمس والأنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم الذي خلق السماوات والأرض الله شيء حديث سمي لك السي وأنزل من السماء ماء الله شيء في سوكر دروا في السماء فأخرج به من السماوات رزقا لكم ده وأن الروا يجي في ترمك ذكا لندي يعني إتا كذلك شبيرا ذكا نوع أبيتي جزاك شيء الله شيء في ترمك بشيء ده وأن الروا يجي في سوكر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره بأمره بمعنى بإذنه sannan Allah shi ne ya kore muku jiragen ruwa da suke gudana a cikin tekuna da izinin yana da cikin ni'imomin Allah da Allah ya ma yi kore jiragen ruwa da su gudana a kai inda zai rike wannan ni'imar dukkan tekunan su yi su dinga tumbaka suna ambaliya a ce yau jirgin ruwa ba zai yi tafiya a su ba akwai abin da ka daina ganin su ke nan da ita domin ba zai iya zuwa ta ina ba zai zaro وسكر لكم الفلك لتدري البحر بأمره Allah shi ne ya hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin tekuna da izinin Allah sai ce wa na kuma anhar kuma shi ne hore muku koguna kogi kogi don akwai bambanci tsakanin teku da kogi za ku sha ruwan kogi za ku yi kamun za ku yi bayi za ku yi lambu ba da ma a yi amfani da ruwan teku a ce a yi lambu da ke saboda gishirin da da farko ba zai ci duka biyu Allah ke samar wannan zai ɗauki manyan jiragen ruwa da za a yi watanni ana lodi domin amfanin wadda kogi da zai ɗauki wannan jiragen ruwa ni mace ku bari wa sakkara lakum al-anha wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn Allah kuma shine ya hore muku rana da wata tutur yadda kaga rana da wata suna kaiwa suna komowa haka annabi adam alaihi salatu wa sallam rana da wata yanzu ko ina sai hada sola akwai wanda yake ba mu Allah wani abu shi abin da ya san da akwai ba haka bisa kimiyya ake tatsan hasken ranar a yi amfani da shi ba tare da an ba shi وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار كما يقول لكم جريدا akwai abin da ba zai yiwu da wuni ba sai da daddare akwai abin da daddare da zai yi sai da duka akwai hikimomin Allah kulli ma Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi duk abin da kuke bukata a rayuwa Allah ya samar muku in babu a hannunka abu kaza to akwai a hannun wani wannan sai Allah ya ce ku taimake ka da wannan abu ku gudanar da rayuwa jama'a musulmi Allah ka ku tuna ni'imomin da mafi girman ni'ima da kuma Allah ya mana shine ni'imar musulunci da imani اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا با وسلم إما كما ba wata ni'ima sama da ni'imar musulunci ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه حبب اليكم الايمان الله يسوع يكرمكم الايمان duk abin da zai ke shi yanzu imani sai ka ji yana ya kyamatar muku da kafirci wal fusuq wani isyan da dukkan dangin fasikanci da sabon Allah ulati al rashidun Allah ce wanda aka musu wannan ta goma shi Allah ta so shi ne sai ce fadala da Allah wa ni'ma kuma wannan fadalar Allah da ne Allah ya ya yi nas ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi ka dinga samun lokaci kana tuna ni'ima da Allah ya dinga suna hikimomi da Allah ya nufi wanda ka zauna da kalli da mara da wani kuɗi da sai ya wajen ba kar ka dinga manta da Allah duk yadda ka ganka a kashe idan ka waiwaya za ka gani hikimomin da Allah ya za ka yi mu ringa tuna wurare da yawa Allah ya yi kira ga masu imani su ringa tuna ni'imomin da ya kuma waɗannan ni'imomi duk ta inda ka buga lissafin su da ka gan su banda daga wajen Allah wallahi ba ta inda za su ka dinga suna nemomin Allah zai ba ka karfin gwiwa wajen biyayya wa Allah biyayya wa dokokin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da kan ka dinga tuna ni'imomin Allah ka dinga tuna ni'imomin Allah Allah ya ce hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ard shin akwai wani mahalicci koma bayan Allah yarzuqukum min as-samai wal ard wanda zai iya amsa ku sama da ƙasa Allah ya kula da ba hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-samai wal ard shin akwai wani mahalicci ma'ana akwai wani da kuke da shi don ya isa yarzuqukum da zai azurta ku min as-samai wal ard sama da kasa a saukar muku da ruwa da shi ne binshikin rayuwar ku waja'alna min al-ma'i kullu shay'in ba ku arziki na cikin ƙasa ku yi noma ku samu ku samu ma'adini ku yi kasuwa ku yi duk abin da Allah ke kuna da wani wanda zai muku haka ba bayan ban sai Allah shi sa idan mutum ya fahimci Allah ya fahimci matsayin Allah to zai yi tsoron Allah zai yi biyayya ita rayuwa ɗaya da cikin abin da kafan mutane ke zane shi ne magana tsarin haka shi yasa ka lura duk galibi in Allah ya zo maganar arziki a Qur'ani sai ya mai kwaikwai da lawani a waje nan saboda a kuntar maka da hankali kawai sai ka yi riko da samar Allah ya yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir qul inna rabbi yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna rabbaka yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir awalam ya'lam anna Allah yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir alam tara anna Allah yasutu rizqa liman يشاء ويقدر ويتعلم الله لمن يشاء من ya ويقدر duk inda yazo arziki sai ce maka Allah yake duk inda yazo maganar arziki sai ce maka Allah yake don a an da kai aka zo maganin arziki sai ce maka a hannu na yake inda aka zo sai ce maka a hannu na yake saboda nan ne dama za ka yi saurin zaɓi هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله شيء ينفون القسم هو الرياح فامشوا في مناكبها الله تكون فيها أساسا وكلوا من رزقه كتلك أرزقنسا أرزقن شيئا har هل ya maka dukiya da kar wani ya mutu ya ta shi in ɗan kasuwa ne ya rika gosilo ake a kamfaninsa ko ma'aikatarsa ko kalbinsa shi kansa bai zai faɗi dalilin da yake kawo mutane haka haka duk inda ta ji arziki wallahi Allah ne kauce buɗa saboda ta yi shi yake buɗawa shi yake kare abin da aka umurce ka ka yi iko da sababi ka tafi ka je ka nema daga arzikin Allah to Allah ya shi akwai wani mahalicci koma bayanta da zai iya azurta ku daga sama da ƙasa akwai قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الله يكي قلت في المسلمين يرزقكم من السماء والأرض ويكي أدركك السماء من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الله يكي ويكي لمن لك الجيد in ya ga dama ya barka da jinka in ya ga dama ya karfi jinka ai ka taɓa ganin wanda aka karfi jinka in ya ga dama ya barka da ganinka in ya ga dama ya barka da jinka inda yau zai karfi jinka ko ya karfi ganinka a ofis kawai suka danta zama rayuwa shi duk wannan fantama wanda take wata alfarma take ci kai ne wata wata alfarma ta cikin yi illa zai karɓi ji da ganin to da sai a samu ka takarda kuma kuma hakura da shi nan ne za ka gane ofis da shi alfarmar Allah za ka gane kasuwa alfarmar Allah yadda muke karatun yanzu wani yadda kake haka yake da ƴaƴansa shi ma da matansa amma an kwace hankalinsa yanzu yana nan asibiti da sarka a hannunsa ko a ƙafarsa shi wanda ya samu matsala ta tafi wani hankali yanzu ba matsalar wasu mata shi zai zaɓa ake yi ba maganar takara zai yi duk abin da kake lissafin shi ba ta nan take ba shi yanzu a samo hankalin ya dawo daidai shi ne damuwar kai da kake zaune lafiya hikima ce ko ba ta da wasu ko karka zai sai ta zaki Allah ya kare ka wani karka ta kai karin Allah lungu da sako don kare ka wani abu an ka. abun da in an karɓe su, ko an ba ka wancan ɗin da zai amfani to yanzu waɗannan akwai wadda yake da mallakar su in ba Allah ba ba ne mallakar su in ba أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكم ذلك يذكر دراهيه إذا تكي متسي متسي لك تذكر مسلمين في إسكال هكذا بدأ النبي نبو عليه الصلاة والسلام كافرين في مسلمين مؤمنين abin da ya faru da annabi ibrahim akwai wanda yake da iko akan haka in ba Allah sai a girbe masara ta bushe a shuka sai ta sake fito da ɗanyar masara idan ɗanyar ta tashi ita kuma ta girma sai ta sake samar da bushashe sai ya bushe a girbe haka za a yi ta kai komo Allah ke kaɗan da ke da iko a Allah idan ka kare lissafi ba wanda zai iya gudanar da rayuwar ka ba sai ya ce wa manyu dabbiru al'amra wa ke gudanar da al'amura ya tsara shigensu da su sai su da tashi hmm. ka ɗauki motar ka za ka tafi inda za ka tafi wani kuma daga can shi kuma zai zo inda ka bai in za ka tare kinke na fit inda za ka tafi wani kuma abun da aka tafi shi kai inda aka sauke shi kai kuma za ka bar ku haka za ka zana ta shirya a kan hanyar to akwai wanda ya ita shirya mutane wannan shadulli in ba Allah ba shi ne ma'anar kulla yau ne buwa in sha'a kullum a cikin a kashe wancan a haifi wancan gidan da aka sallabi wannan a tura wannan ba wanda yake da wannan tasarrufi wallahi duk inda ka ga mutum ya rika duk matarsa wallahi ko gidansa da sai sai gudanar da shi a hannun su saboda yana ji yana gani yana wa'azi yana karantarwa dan su ne jiri Kashi shi kaga abin ba kamar nufin ke to idan ya ga yana wa'azi wa mutane suna ji wayon ka ne inda wayon ka ne da bai ma san musa ba Allah ya saka wa amin amin la ilaha haka idan ka fahimci waɗannan abubuwan kawai allan za ka gani ka fi gare ka wallahi sai ka gara yi ta zo maka da duk wanda zai kira wallahi ba zai tashi in ba Allah ne tashi ba zai tashi ba in ba Allah ne ya tashi shi ba Wanda haka yake shi kadai ya tantanta kada ya tashi da bauta Wanda haka yake shi kadai ya tantanta ka allantar da shi ka allantar da shi shi kadai ya tantanta ka allantar da shi shi kadai ya tantanta ka kada ya tashi da bauta هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو با وني أبين بوتا دك سياسي شي كاجي إن أكن سو أجايا مك أمك كذا أمك كذا أمك كذا سورة النمل إن يجيرو يجيرو يجيرو سيسي أن إله مع الله الله يسي أقوي كما تعانا أقوي وني أبين بوتا إيرينا سورة كذا كذا شنو shi yasa daga inda aka yi maganar shirka daga inda aka yi maganar shirka wanda ya yi imani sai hankalin sai shi. don bai dace ba daga inda aka yi maganar bidiya, don bidiya tana kishiyantar manzan Allah sallallahu alaihi wa ba ka da wani abu da ya wuce masa addini ba ka da wani abu da za ka kaɗaita da bauta kuma bayan Allah ba wanda za ka kaɗaita da biyayya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa duk wanda ya kauce hanya duk wanda ya kauce hanya Allah sai ya san kwatar sai ya san kwafar da shi ba zai isa zuwa ga gaci ga gaci ba ba zai san da sanin muna tafsirin suratul arab muna cikin kisar annabi bokaye ne bokaye ne wanda suka ginita suka rika suka kai suka samu za ka ji labarin rayuwarsu suna bokansu yanzu bayan sun imani kuma ka je da rayuwarsu yanzu na komawa tawagar tana komawa gun Allah za ka ji hatta lafazin bakin bokan ya canza ya canza kuma in ba don gudanar da al'amari bayi a hannun Allah yake ba kai ka dauka da yanzu kai kana da lafiya wannan zirga zirgar da kai ka dauka da yanzu kana kaiwa kana komowa akwai wadda inda za a ba shi zaɓi ya zaɓi a duniya ne ba ya tun zai kai ne ba haka ne ko ba ta ba amma yana kasar ka bayan zai Allah ya zai to wannan kawai ka fahimci saboda Allah shi ke da mallakan komai Allah shi ke da mallakan kowa kuma Allah shi ke gudanar da komai shi ne wa mai yudabbiru al'amra yudabbiru al'amra min yi samai samari al-ard in arziki ne sai shirya a tsallace ka kullum kada sai ka nemo tukunna a zo a dora in baka samu ba za a dora ba Danka shi ma hannu baka hannun ƙwarya sai a tuno majalisun ta arzikin da idan garin duka zai saki zuciyarsa zai iya basu Wai yake tsara wannan Allah Allah ya ce la ilaha illa huwa ba abin burta da gaskiya sai shi fa anna tufakun Allah ya ce karkatar da ku ya ya ake jan hankalin ku zuwa ga waɗansu abubuwa ko ma bayan Allah kuna da su jama'a mun fahimta yanzu wanda ya fahimta ka wani zai musu wata barazana ba saboda shi ma abin da yake gaba gare shi ba ikonsa ba ne ba kuma ƙarfin ka bane ba dabarar ka to sai Allah ya ce Allah ya ce wa in yi idan kuma sun karyata ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ga dukkan bayanai an yi ba Allah ta idan sun karyata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika zai ce to an karyata manzanni da yawa ta in ka faɗa suka karyata ba su yadda ba Allah ya kai hakuri an karyata annabi nuhu كذبت قبلهم قوم لوط فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون Allah ya ce kan kazzaba da kun mu nuhi Allah ya ce kafin mutanen maka su karyata ta Allah ya ce gabanin ka an karyata annabi Nuhu alaihi salatu wassalam fa kazzabu abada Allah ya ce sun karyata bawan annabi Nuhu wa qalu majnun suka ce ma annabi Nuhu ma hukunci ne wasjudin suka mai barazana Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير وحمل كل أمة برسولها ليعبدوا قبلهم قوم نوح والأحزاب من به ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب Allah ya ce kan da ba kabar da kulkawun nuhin wal ahzabu min ba'ali kafin mutanen da su karyata ta mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam sun karyata shi wal ahzabu min ba'alihim da kuma rundunonin da suka zo a bayan irin adawa sun karyata annabi hud samudawa sun karyata annabi sami mutanen annabi sun karyata shi wal ahzabu min ba'di da waɗannan rundunoni da suka zo a bayan shi Allah yake wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu liya'khudhu bi ma'ana liyaqtulu Allah ke kowace al'umma sai da ta yi yunkurin kashe annabi wa hammat kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma sai da suka yi yunkuri game da manzon su li ya'qudu halakar da shi وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق sun yi ta ja'inda da da karya yake hannu domin su bishe gaskiya fa akastu Allah ya kai na halakar da su ba kai ba kai ya hukunci na da horo na da hukuma jama'a muna fahimta to wannan kuma sunnar ita gaskiya ita gaskiya in ma ba za ka yi ta ba ka ba ta waje ta ma ka zira ka kai ita gaskiya ko ba za ka bi ta ba karka sha gaban don ba za ka karu ba ba za ka iya sani ba in ma ba za ka ji ba ka ba da wuri ka ba da waje ta wuce haka musulunci yake muka ce inda akwai waɗansu jajayen wuya da za su iya kare musulunci to da musulunci bai fita a makar da bai fita a makar inda za a iya a kakin ɗinsa a murkushe shi to da tun a makka aka murkushe shi tun da kaga ya fita a makka wallahi zai shiga wajen eh. to in ma an karyata Allah ta wannan sunna ce ta kafin dukkan su sun karyata annabawansu sun karyata manzanninsu wa ila Allahi turja'u al-umur Allah ke kuma ga Allah ake mai al'amuran duka ya turka shi eh, kuma duniya na faɗo wata kasuwa wani ɗakin taro wani ɗaki ne na jarraba da aka zo zana to idan kuma kowa ya zana za a yi mishi makin da zai karɓi sakamakon الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله شيء يحدث mutuwa da rayuwa a mutu a haifi kamar wani ne yace Allah kamar yasa ka samar da wannan tsari yace domin a jarraba wannan kowa da ya ruwa domin ya jarraba su saboda kan kana yau duniya ka ɗauka a ɗakin jarrabawa ka kowane jarrabawa a lokacin da ake yin ke shi wani minti arba'in wani arba'in da biyar wani awa ɗaya wani awa idan lokacin ya shiga ko baka rubuta komai akan takardar ka ba za a karɓi takardar Allahu akbar haka ne to idan an gama kuma an gama da constable da corporal da commissioner yan sanda da kowa kuma za a koma kowa ya karfi aikin kowa ya karfi kowa ya karfi kowa ya Allah sa muna Allah ya samu dace to jama'a fara sai kuma gobe in Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk